Alhaji Amina Ado Bayero da ke zaman sarkin Kano na goma sha biyar a jerin sarakunan Fulani ya hau gadon sarautar Kano a ranar tara ga watan Maris na bara bayan tinjatinjar da ta kai ga tambuke tsohon sarki Muhammadu Sanusi na biyu daga Karaga. Jama'a wannan shekara da Allah ya nuna mana ta zo da al'amura daban-daban ƙalubalen tsaro da zaman lafiya ƙalubalen kiwon lafiya sakamakon bullowar sabuwar annoba ta corona durkushewar tattalin arziki da kasuwanci to amma kamar yadda magabatanmu suke faɗa duk lokacin da irin haka ta faru mun aminta allah shi ne zamani dukkan ƙalubale da zamani ya kawo sai a karɓa a yi wa Allah godiya. Duk da wannan kalubale sarkin na Kano ya ce ya cimma nasarar farfado da aminci tsakanin masarautar Kano da sassan gwamnati da na masarautu a Najeriya. Mun samu nasarori wajen gyara zamantakewa tsakanin gwamnati da wannan masarauta. Kuma mun samu damar yin ziyarce-ziyarce da ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin masarautar Kano da masarautun arewacin ƙasar nan da ma wasu sassa na ƙasar nan wanda dama yana ɗaya cikin tafarkin da magabatanmu suka rayu a kai. Kazalika sarkin na Kano ya ja hankalin talakawa dangane da kalubalen tsaro da arewacin Najeriya ke ciki. Muna kira da babbar murya da jama'a su yi hattara saboda wannan zamani mai cike da kalubalen tsaro. Muna addu'ar Allah ya kare mu daga dukkan masu nufin cutar jama'a. Amma dole ne jama'a su saka ido kuma su sanar da duk bakon abin da suka gani ba su amince ba ga hukumomin tsaro haka kuma sarkin na kano ya shawarci gwamnatoci game da wannan hali da najeriya ke ciki babban kalubale shine dukkan mun san matasanmu da yawa ba sa komai don haka muna kira da gwamnati da bujuro da wasu abubuwa musamman a harkar noma da koyon sana'a inda matasanmu za su dogara da kansu su kuma taimakawa waɗanda za su biyo bayansu Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi amfani da wannan dama wajen yin albishir ga talakawa musamman matasa. Jama'a a cikin watanni da shekaru masu zuwa idan Allah ya ara mana lokaci muna fatan aiki da sassan gwamnati domin duba yiwuwar buɗe wata kafa da matasanmu za su iya amfani da sababbin fannonin ilimi da kimiyya wajen cimma burinsu na kyakkyawar rayuwa a wajen ilimi kasuwanci da zamantakewar zamani wato a turance technology and business hub incubation center wannan yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muke fatan bijirowa domin taimakawa aikin da gwamnatin jiha da ta tarayya suke yi domin inganta rayuwar matasa. Alhaji Aminu Ado Bayar kenan mai martaba sarkin Kano wanda a talatan nan ne ya cika shekara guda da shiga gidan dabo. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.